domin dama an tafi an bar baya an dawo kuma hannu biyu saboda haka muna kokari mu ga cewa wannan daminan bana mutane ko kuma gwamnati daga na karamar hukuma jiha da gwamnatin tarayya su yi mana gudunmawa na wurin samun iri masu nuna da wuri da kuma taki domin shi muka wato nan garin mincika kuma ƙauyuka da ke kewaye da mincika gona ana noma a yanda nake maka magana jimani zan jan share gona na don gonaki ana yi domin lokacin noma ne wannan kuma ba wani da ah, damuwa gare mu wanda muna tsoro ko wani zai bika ya kashe ka ko wani zai bika ya tsare ka wannan dai babu yanzu fargaba ko ba an dasa a gonaki ba ku da nan tsoron eh to muna da wannan tsoron domin a kishin gaskiya ana samu ko sati da ta wuce an samu wani yaron da ya samu bom wanda ya dada ya tashi da shi domin irin wannan mun kuma gayawa mutane ana zuwa roman a biya hankali ana noma saboda mu samu cin gaban. wasu manoma kenan da aka kwato yankunansu daga hannun mayakan boko haram ke ma bayyana halin da suke ciki a yanzu to sai dai kuma yayin da waɗannan manoma ma ke bayyana halin da suke ciki a yanzu tuni ma gwamnatin jihar ta ce ta shirya tsab ne domin share musu hawaye tare ko da basu kwarin gwiwar zama a gida honorable waziri haruna amadu da ke zama kwamishinan harkokin noma a jihar adamawan ya ko na matakan da gwamnatin jihar ke yi wa waɗannan al'ummu da suka koma wanda ma akasarin su manoma ne mutane da ke komawa a yanzu haka muna so mu tabbatar musu cewa gwamnati za ta iya ƙoƙarinta ta kai musu abubuwa da suke bukata na noma daga magunguna har taki ya iri har ma na'urorin eh, noma gwamnati za ta kai musu har ila kuma muna shirin mu shiga cikin wata yarjejeniya da kungiyoyi masu zaman kansu wato ngos su taimaka mana da yada da manufofin gwamnati a wuraren nan ta yadda mutane za su san ina ne za su je in suna eh, in suna da nasu bukatu na kayan noma Eh, sa'annan kuma eh, ja hankalin mutane akan cewa yanzu dai gari ya yi lafiya gari ya zanna lafiya eh, don haka don allah mutane su koma a je kuma a shiga harkar noman nan sosai ba dai ga gwamnatin jihar yanzu haka ma hukumomin ba da agaji da kuma kwamitocin tada koma da al'ummomin da rikicin boko haram ya shafa sun fito da jami'ansu domin ganin halin da al'ummun ke ciki a yanzu inda ko hukumar ba da agajin gaggawa a najeriya ne ma ta ma bayyana matakan da ake ɗauka alhaji sa'adu bello da ke zama jami'in hukumar ta nema mai kula da sassanin 'yan gudun hijira a jihar adamawa ya yi bayanin cewa nan jihar adamawa mun samu zaman lafiya a kusan dukkan kananan hukumomi da suke nan jihar wadda abin ya shafa kuma da yawan su sun koma kusan zan iya cewa ka casa'in wadda da suke sansanonin mu sun koma sai kaɗan da suka rage wadda ba su da yawa ba su kai dubu takwas ba yanzu a sansanonin mu kuma da zaran abubuwa sun kammala Ah, za mu yi kokari mu ga su ma sun koma gidajensu ah, su samu dama su tsuguna saboda ah, considering yanzu damina tana karatowa sansanin mu dai za mu ce sun ragu mutane wayanda suke cikin unguwanni ma sun ragu matuka saboda zarafi da aka samu na komawansu so a takaice za mu iya cewa mutane sun koma kuma yanzu hankalinmu yana ya rabu biyu mafi yawa ya da suka koma wuraren su wanda kuma fata ma shine Allah sa wannan nasarar da ake samu a yanzu ta dore Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya